to kowa na neman kuɗi daga amerika hmm. kai kuma kana yawon duniya kana yin da'awa sa'annan kuma kana taimakon eh, waɗanda ba su da ƙarfi shin ba ka son kuɗi ne ana son kuɗi kuma na aiki wa in kana ma wannan ya sanni sosai daga kasan american wannan ya sanni in the real life ya ya ce maka cikin yaran zango ba wannan ya fi ni aiki ko yes don na aiki da yawa daga america yau kana ghana gobe na gobe kana saudiya exactly eh, jiya na ji shaka kasan shi allah shi yana yin komi shi ne zalika layi ne kuma in allah ya albarkace rayuwanka abinda wani da yi shekara guda kai kai ka doki wata daya kai kai amma ina aiki kwarai ina shiga america aka ni ban da na riga na sauka to ni da aiki kenan weekend kada nake off mm. ni kullun na aiki sa mai daki na Allah ta tala cewa wai duniya ba wanda ya fi ni son kuɗi ni ran da ban ta aiki ba shi ka ban da kaman ban da lafiya ni mai son aiki ne shi yasa ban son aikin gwamnati a ba aikin gwamnati nake yi ba ni ina da aikin kaina ne amma business owner aikin kaina ne amma business owner wayanda su suka sani da yake ne muna kan media ba da kai ka amma ni business ni business owner ne i own my own business in america ba shi yasa nake yi ya move any way I want to. Because you, if you own your own business, kana da life in da kake son ka move about in your life. But when they send in the real life ne gaya maka na fita aiki each and every day from Monday to Friday na tashi kwana 3 o'clock a.m. Mm-hmm. nkomo gida 10 p.m. each day mm-hmm. Monday to Friday. amma kuma shi ga da wasan yara ne a ah, na gashi sa kuke ganin mu ko ina ka gani tamale ka gani na muna yawo muna dira mutane ku ke duban mu kuke tausaya muna amma mu ba musamman muna wala ba ko wallahi sai mu ba musamman muna yi ba don an saba shi sa muna aiki amma to kaman kan maganar da kai me yasa mu muke yawon da'awa ko mm. muke yawon taimako da abu mutane kuma na neman kuɗi duk lokaci da ka sa Allah gaba da manzon Allah gaba kudin da zaka samu kankani na shiga ga Allah ya sa albarka ciki to wannan albarka ne mu muke gani ba wa ba mu son kudi ba muna son kudi amma mun gan kaman muka saya da leman kudin kare ba dai ba to ya kamata mu duba kakanninmu da suka wuce bayan na wani irin aiki ne suka yi yau duniya duka in da ka buge sunan na buga maka sunan wadansu mutanen kirki da suka mutu kai ma kala magana mutanen kirki da suka mutu to in ka duba me yawan suka samu wannan sunan kirkin nan mhm. sun samu wannan sunan kirki ne saboda cikin aikin alheri to mu ma muna son kamin mu mutu mu ma ba mu wani ya zama nan gobe ya fari sunanmu na alheri akan aikin alheri don ni wannan gadara da gida saboda mutanen kirki ne sun end life su ciki suna da tarihi tarihi nan ba cikin tarihin cikin cin mutunci bane sun samu wannan suna kan aikin alheri hal ni yau ina fariya da su ina son a ce ya dangina ne to ni ma ina bidan na mutu gobin nan samu wani ya ce ya buga suna na da alheri sa'annan da mu koma da Allah ba dai dadewa kowa na tafiya to in dai mun saura turai mu ne mun je turai wai don mu tara kudi to mun fail wannan ka fail kana fita turai don ka waye ne in ka je neman kudin ka samu ka kuma komo da wani abin da ka sinci daga wurin da ba shin ka komo da shi nan garin ka cikin community ka to irin shi ne ka gan kamar muka samu mai muka zo cikin community duk abin da zaka gan mun zo cikin Allah ya karba eh, me ya kawo ne eh har ka samu shiga aka yadda da kai duniya duka in ka ce a kawo ana karba menene sirrinka wallahi ustaz shin ce allah ne na farko sai ce kawai eh, allah ne shi allah yana ya gaya da mutane wani in kun ba shi amana ya rika kuma banda wannan kuma yana dacewa ainihin yaron kuma shi ne mm-hmm. a fiffin kuma shi ne ba mutum guda da ke cikin zangon kuma shi da ya sanni da cin amana ko sata tun na kankani an sanni da abubuwa dewa amma batun kudi kowa bai ne ban da wani an san ka da fada eh fada ne shi wanda ai <laughs> amma yanzu ka ba Qur'ani ba bana yaki ai eh, eh eh shi yasa wannan <laughs> eh. zango ba fada bane mm. ba da tuce ka in eh, da tuce ka ka kiya hmm. she arena ka she sa mu ba muna son fada ne ni ban shiga magana wani amma ka shiga nawa ni ban bari amma to yanzu dai muna dan kadan kadan amma she sa ustaz wannan shi Allah ne ke yi mutum shawaran da dan ba du samari ko mutum ko wane ne kaka zama azzalimi mhm. ko min talaucinka kaka zama mutum da kake sata abin mutane yasa mutun yaran takan mu har na girma ni kowa sani da rika amana ni kuma ban da mutum da ke nan kullum na faɗi cikin facebook in kala nan ni da kai mun tashi zango hal america na na taba cin kudin ka don allah ka zo facebook ka faɗi allah ya kiyaye mutunci na wurin tucen kudin bayan allah kuma banda wannan ka duba aiki da muke yi da an ce ga taimako a yi an ba mu kudin kowa yana gani ana gani aikin ko ba yi ba wannan ne accountability ko ai wannan mutane ke duka su gani duk abin da na kawo project na ce dan yi wa in kana an taimaka ba taimaka ba ana gani an kare ya aka ya ka kare Allah ga ke sani shi yasa wannan mutane ke duba su gani sanan na uku kuma ka duba muna iya mu masu ciwo ba su da lafiya ka ta ka ta video na da iya ka ga na kawo mai ciwo mun sa nan ban fi su dawa ba mu yi she mu sa ban mai ciwo wannan ke gwada adalci kudin mai shi ya ta wurin mai shi banda wannan dai muka kawo project na kamar misali mu ne da mu yi da marayu ko yaran makafai wannan mu muna sa ban mu don mu muka kawo mu yi kuma bayan mun karbi kudin kowa na ganin an yi abin hmm. to shi wannan bane mutane ke da yadda da lamarinka kuma people do investigation yanzu zamani ne na na investigation na background check a lot of people before sun su yadda da mu sun yi background check mu ai me shi a ta background check ka garin da kake yi ka zama na wane ne abu sai saka duba malumman da mu ni duk malami da ka ga nake rayuwa da shi ba limi bane ni na dai ka da biyu na gan sun kan na jan jiki na? shi sa tan su malam rashad su ustaza ali manyan malamai har kasan malumman wanda ka ganna kusa da shi malami ne to ba limi ba ne na yadda da shi ne nuna bin shi su kuma ke gwada mana anya da ya kamata mu yi na daidai kuskure na ciki suna kira mu akwai malumman ku da ke kasan akran gada a shama shekaran ji akwai malam guda da ya kira daga shama miti ne da shi wani abu ya gani ya gan nan kuskure cika abubuwa da muke yi shi ya gyara muna don saboda tafiyan yayi daidai kaman mm. ko kai da kanka usa kada ka kira ka ce kaza kaza a gyara amma wani na shi bai yi tun da ya dan kuskuren da yake shi mala'ika ne mm. shi ya zo ya tu gyara ka shi irin waɗannan shi batun mutane su yadda da kai ya fito da zamantakewa da kai da mutane ne ni da mutane da yawa mun zama na america daki guda mm. samaru nan kuma shi ne shi dai mu mu bi su bashi ba su su bi mu bashi ba haka mun zama na cikin kumashi yau sai dai min ce kudi na na wurin wan amma kai ni da kai batun kudi ba ka cewa kudinka na wuri na mm. to ina aka yi mutane allah da kanshi ya doki rayuwarmu ya sa zuciyar mutane ba mutane ke yarda da mu allah ke gaya da mai shi wani mutumin kirki ne amma ba wai kai ke fadi ba domin wanda ke ba mu kudi about 90% ni ban taba ganin su ba in the real life yanzu muna da su daga Najeriya da mutum ke yi kira ni ce ga 2000 dollars ga 3000 te ka aikin Allah bai taba sani na ba bai taba gani na ba ma to ya ya yadda da ni ya bani wannan kudin mutum na san Saudiya wani na Iraq gari da yawa suna ganin mu Facebook ni ba mai jin larabanci ba ne amma suna dokan namba shan ada su da malamai a yi larabancin batun kasuwar rijiya ne ko wani aikin alheri she ni a kawo min kudin don su suna gani na to kaga ana aiki ok na gode arifa yanzu ba abu biyu ni zan roƙe ka ka sa mini hannu ciki